wannan abin mamaki ne ba idan aka la'akari da yadda shi shugaba donald trump yake gudanar da harkar diplomasiyansa yana iya yin amai yanzu yanzu kuma ya lashe saboda haka ba abin mamaki ba kuma ba wai ya rushe ne gaba ɗaya ba kusan dakatar yi to saboda haka ina ganin cewa wannan ba wai abin mamaki ba ne ba yana iya ma yunkurin samun zaman lafiyar na ƙasa to amma tun farko akwai matsaloli da ke tattare da akwai sarƙaƙiya mai yawan gaske da ke tattare da tattaunawa da Donald Trump yake da ainihin Taliban. Domin kuwa su kaɗai ne ake tattaunawa da su. Akwai manyan ƙasashe masu faɗa a siyasa ƙasar Afghanistan wanda ba a yi da su da kuma ita kanta gwamnatin da suke marawa baya da kuma wasu daga cikin ƙungiyoyi. Saboda haka ko da ma tattaunawa ta ci gaba kuma ya ainihin an aiwatar da yarjejeniyar to ba yana nufin dama wanzuwar zaman lafiya ne a Afghanistan ba aka la'akari da ainihin yadda al'amura suke a cakuɗe a yanayin siyasa da kuma rigingimin ƙasar afghanistan ganin yadda lamurra suke a yanzu dole ne sai ita amurka ta yi ruwa ta yi tsaki kuma ma me yasa take neman zaman sulhu eh na ɗaya dai in mu manta ba sun laɗe da ainihin zargi da suke wa gwamnatin taliban a wannan lokacin shekara ta dubu da ɗaya da cewar ita ce ko take da hannu ko ta ba ma ainihin su ƙungiyar shugabannin alka'ida mafaka wanda har suka samu dabarar da suka shirye-shiryen su su kai ma ainihin amurka a hari a sha ɗaya ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ɗaya saboda haka kuma bayan da aka rushe gwamnati wasu yi karatun tana wajen fahimtar cewa kasar afghanistan kasa ce mai tarihin gaske musamman tarihin bijirewa da ta da kayar baya ma duk wata ƙasa ko ta daula da ce yunkurin mamaye su dauloli a baya sun gagara ainihin sun kasa mamaye afghanistan na kwanan nan daular kasar ingila lokacin da cewa duniya mulkin mallaka ba ta iya ma afghanistan mulkin mallaka ba kuma kasashe dauloli da su ma suka yi iko a siyasar duniya kuma ba su iya ba saboda haka mamayar da afghanistan kasar amurka take ta yi ma kasar afghanistan tun bayan rushe da gwamnatin taliban da kuma goyon bayan da ainihin gwamnatin da ba ta da wani tasiri ta afghanistan muddin babu sojoji ko kuma babu goyon bayan sojojin amurka ba za ta iya rayuwa ba tunda ba su da karfin da za su iya tunkarar ainihin sojojin taliban da kuma sauran wasu ƙungiyoyi waɗanda ba sa ɗasawa a siyasar ƙasar afghanistan saboda haka wannan al'amari amurka ta so ta nema ma kanta mafita ne to amma kuma hanyar da suke bi shi ne ita ce hanyar suke ne na ƙasu ba wai ainihin janyewar shi ne aibu ba janyewar yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa zaman lafiya amma ba shi ne kaɗai zai kawo zaman lafiyan ba. Ana faɗin cewa janyewar dakarun Amurka na da haɗarin gaske ta bar dakarun Afghanistan tsuransu. A yanzu ma ana samun hare-hare da mace-mace ina kuma a ce sojan Amurka sun tsere. Ina ayin aka yi la'akari da irin kisan gillan da ake ma mutanen Afghanistan daga shekara ta dubu da ɗaya zuwa yanzu. Ya fi wannan kisa kashe-kashe da aka yi ya wuce duk ainihin mamaya shekara kusan goma da tsohuwar tare soja ta yi daga 1979 saba'in da zuwa tamanin da tara. kuma ya fi ainihin mace-macen da aka yi sakamakon yakin basasar da ya balle bayan ainihin da tare sun aka tilasta ta fita da kuma tun daga kan gwamnatin shine jibulla da kuma yakin basasa da aka yi tsakanin taliban da sauran da taru da kuma kungiyoyi waɗanda lokacin ba su ɗasa kungiyoyin da suna ahmad sha masu da sauransu wanda aka kashe gab da za a kai wannan hajjin ba da shekara ta dubu da ɗaya saboda haka sojojin mamaya ko mamayar da amurka take yi da kuma yadda ake kashe farar hula ba iyaka yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa taliban farin jini da kuma karɓuwa a cikin mutanen afghanistan